sun ce ‘yan bindiga sun kai musu hari a ruga. Ya ce nan take tattaro ‘yan banga suka bi sawun ‘yan bindigan inda suka kwato wasu daga cikin shanun da aka sace. Ya bayyana buƙatar da ke akwai na samar da sansanin sojoji a kan babban titin Abuja zuwa Lokoja. Babban mataimakin gwamnan jihar na musamman a kan harkokin tsaro, Abdulkarim Isa, ya tabbatar da afkuwar lamarin. Ya ce ya tuntuɓi wata tawagar jami'an tsaro